Daga nan Tehran, Radio Hausa VOH ke magana. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد bismillah rahman rahim assalamu alaikum masu sauraro mu da warhaka radio hausa voh karkashin hausa tv daga nan birnin tehran ya fara watsa shirye shiryen sa na rana kuma tare amin ne zai kasance tare da ku ga kuma jerin shirye-shiryen da muke dauke da su a wannan zangon bayan wannan gabatar da muna dauke da shirin nan na ko kun san wanda yake kawo muku abubuwan da suka faru a tarihi a ranar irin ta yau daga nan sai labaran duniya da dumi su daga nan sai sauran shirye-shiryen wanda suka hada da mu koma noma tare da mustapha adam da kuma kide-kiden iraniyawa tare da aminu ibrahim kiyawa idan kuma akwai lokaci za ku je mu dauke da wasu daga cikin labarun da kuka saurara da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu. masu sauraro yanzu kuma ga abdullahi sali usman katsina ya shigo tare da shirin sana ko kun san ko kun san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau lahadi 29 ga watan nuwamban shekara ta 2020 wanda ya daidai da goma sha uku ga watan rabi'u thani na shekara ta 1442 hijira kamariya masu saurare ko kun san cewa shekaru 77 da suka gabata a rana irin ta yau wato 29 ga watan nuwamban shekara ta 1943 aka kafa rundunar gwagwarmaya da fascism ta kasar yugoslavia a karkashin jagorancin tito a lokacin kafa wannan runduna dai sojojin nazi na kasar jamus ne suke iko da kasar yugoslavia bayan mamayar ta tare da taimakon sojojin tarayyar soviet mayakan titu sun sami nasarar korar sojojin jamus daga kasar ta yugoslavia a shekara ta 1944 bayan ficewar sojojin jamus daga kasar shugaba titi ne ya zama shugaban kasa na farko a yugoslavia bayan yakin duniya na biyu masu saurari ko kusan cewa shekaru 73 da suka gabata a rana irin ta yau wato 29 ga watan nuwamban shekara ta 1947 majalisar ɗinkin duniya ta samar da wani kuduri wanda ya buƙaci a raba a ƙasar palestino tsakanin larabawa da kuma yahudawan sahiyuniya wannan kudurin ya samu shiga ne da ƙaramin rinjaye domin ko laraba da ƙasashen musulmi da dama sun nuna damuwa da wannan mataki sannan yahudawa kuma sun ji daɗin hakan bayan haka ba da jamawa bane sojojin birtaniya da mulkin mallaka suka fice daga palestino a ranar goma sha biyar ga watan mayun shekara ta 1948 sannan suka miƙa wa yahudawa dukkanin kayayyakin yaƙi da suka jibke a palestino da haka kuma aka soma yaƙi da farko tsakanin larabawa da kuma yahudawan sahiyoniya da ƙarshe masu saurari ko kun san cewa shekaru goma da suka gabata a ranar irin ta yau ne aka kai hari akan wasu fitattun masana kan ilimin nukiliya a ƙasar iran wato dr majid shahariyari da kuma dr faridun abbasi an kai hare-hare a kan su ne a rana guda kuma a lokaci guda amma a wurare daban-daban a cikin birnin tehran inda a nan take dr majid shahariyari ya shahada da kuma dr faridun abbasi ya samu munanan raunuka dr shahariyari ya kasance ɗaya daga cikin masana waɗanda suka taka gagarumin rawa wajen aikan tashoshin nukiliya a ƙasar iran shine ya kirkiri wani nau'in bututu da ake yin amfani da shi wajen tace sanadarin uranium a wasu tashoshin nukiliya na ƙasar iran lamarin da ya ja hankulan masana akan harkokin nukiliya a duniya da hakan ya hada har da hukumar makamashin nukiliya ta duniya wato iaea e daga bisani an kama mutanen da suke da hannu wajen kai waɗannan hare-hare akan waɗannan fitattun masana harkar nukiliya na ƙasar ta iran inda suka amsa cewa suna aiki ne tare da hukumar leƙen asiri ta isra'ila wato musad Jama'a masu saurare Assalamu alaikum. Muna sanar da ku cewa Radio BOH Hausa da ke nan birnin Tehran a Jamhuriyar Musulunci ta Iran na watsa shirye-shiryensa ne har sau uku a kowace rana. Shirinmu na farko daga misalin karfe 6 da minti 53 zuwa 7 da minti 50 na safe agogon Najeriya, Niger, Kamaru, Burkina Faso da kuma Togo. Wato karfe 5 da minti 53 zuwa 6 da minti 50 na safe agogon gmt da kuma kasar ghana akan mita 22 kilohertz 13710 sai kuma zango na biyu daga misalin karfe 1 da minti 23 zuwa karfe 1 da minti 50 agogon nigeria Nijar, Kamaru, Burkina Faso da kuma Togo. Wato karfe 12 da minti 23 zuwa 12 da minti 50 agogon GMT da Ghana. A kan mita 16 kHz 17,595 sai mun ji daga gare ku a huta lafiya. madalla masu sauraro yanzu kuma sai labaran duniya ga labaran duniya da farko ga kanunsu su mataimakin ministan shari'a na kasar iran ya ce majalisar ɗinkin duniya za ta gudanar da bincike kan kisan dr fahar zade a iran kuma girgizar ƙasa mai karfi ma'aunin rishta 4.6 ta auka wa lardin hormuzgan daga kudancin kasar a najeriya kuma jihar kogi ta yi asarar naira biliyan 44 a rikicin kawo ƙarshen rundunar sars yanzu kuma ga cikakkun labaran mataimakin ministan shari'a kan al'amuran kasashen waje na kasar iran ya bayyana cewa kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya zai gudanar da bincike dangane da kisan shahid dr fahar zade kamfanin dillacin labaran irna na kasar iran ya nakalto mahmud abbasi yana faɗar haka a yau lahadi ya kuma ƙara da cewa a jiya asabar ce jakadan kasar iran a majalisar ɗinkin duniya ya shigar da ƙara a gaban kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya dangane da hakan mahmud abbas ya kara da cewa kisa iri wannan ya saba dokokin kasa da kasa don keta hurumin wata kasa ce sannan kungiyoyin ƙasa da ƙasa musamman kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya suna iya gudanar da bincike don gano waɗanda suke da hannu wajen kisan a ranar juma'a da ta gabata ce wato 27 ga watan nuwamba wasu 'yan ta'adda suka tada bom a kusa da inda dr mohsin fakhrizade yake wucewa a anguwan absard a nan birnin tehran harin da ya yi sanadiyar shahadarsa girgizar ƙasa mai ƙarfi ma'aunin rishta 4.6 ta auka a lardin hormuzgan na kudancin ƙasar iran a safiyar yau lahadi cibiya mai kula da girgizar ƙasa ta ƙasa da ke jami'ar tehran ta ba da sanarwar cewa girgizar kasar ta auku ne a ƙauyen bastak a cikin lardin hormuzgan a daidai karfe 7 da minti 45 da sekan 28 na safiyar yau lahadi sannan zurfinta ya kai kilomita 15 ga ƙarshen ƙasa ya zuwa yanzu dai ba a bayyana yawan asarorin da girgizar ƙasar ta haddasa ba amma hukumomin agaji sun garzaya zuwa yankin don ba da ceto da kuma taimakawa waɗanda suke buƙatan taimako gwamnatin jihar kogi a tarayyar najeriya ta bata sanarwa cewa an yi asarar dukiyoyi wa'anda kimarsu ya kai naira biliyan 44 a rikicin kawo ƙarshen rundunar 'yan sanda ta sas a cikin 'yan makonni da suka gabata a jihar jaridar tribune ta najeriya ta nakalto shugaban kwamitin da gwamnan jihar ta kogi ya kafa don bincike da kuma gano yawan asarorin da aka yi sanadiyar tashe-tashen hankula na ansas. asiwaju idris yana faɗar haka a lokacin da yake gabatar da rahoton bincikensa ga gwamnan jihar a birnin lokoja idris ya ƙara da cewa asarar ta hada da kayakin gwamnatin da aka lalata ko aka sace da kuma shaguna na 'yan kasuwa masu zaman kansu waɗanda aka yi wa wason dukiyoyinsu a nashi ɓangaren gwamnan jihar ta kogi mr yahya bello ya yi amfani da damar inda ya buƙaci matasan jihar da su yi amfani da hanyoyin da suka dace don gabatar da bukatunsu ga gwamnatin kasar har ila yau gwamnan ya kara jaddada cewa gwamnatin shugaba muhammadu buhari za ta sauya tsarin 'yan sanda na kasar don kaucewa irin tashe-tashen hankulan da suka faru a lokacin rikicin na sars masu sauraro labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran senator benny sanders a majalisar dattawan amurka ya yi allah dai da kisan masanin fasahar nukiliya na ƙasar iran dr mohsen zade ya kuma bayyana kisan a matsayin wani zagon ƙasa ne ga gwamnatin shugaba mai jiran gado joe biden don hana gwamnatinsa fahimtar juna da ƙasar iran kafin haka dai tsohon mai ba shugaban ƙasar amurka donald trump shawara kan harkokin tsaro wato john bolton ya yaba da kisan da aka yi wa dr zade sannan ya kuma kuma kara da cewa kisan matakin kariya ne don kafin iran ta kaiwa wata ƙasa hari amma wani jami'in gwamnatin shugaba donald trump ya faɗa jaridar washington post kan cewa babu ruwan gwamnatin amurka da kisan na tehran jami'in wanda bai so a bayyana sunansa ba ya ƙara da cewa babu wani kokwanto haramci ƙasar isra'ila tana da hannu cikin kisan jami'an gwamnatin haramci kasar isra'ila a tashar jiragen sama na bengorio sun hana wasu matafiya 'yan kasar haɗaɗɗen daular laraba shiga kasar bayan da suka sami gayyata daga wani kamfani na haramci kasar isra'ila kamfanin dillacin labaran i24 news ya ba da labarin cewa wata mata da mijinta daga kasar haɗaɗɗen daular larabawa wacce ta samar da hulɗar jakadanci da amurka isra'ila a cikin watan satumban da ya gabata sun isa birnin tel aviv a jirgin kamfanin fly dubai amma aka hana su shiga kasar labarin ya kara da cewa da ƙarshe a dole suka koma su ta jirgi mafi kusa da suka samu ba tare da shiga haramtaccen ƙasar ba wasu majiyoyin yahudawan sun bayyana cewa an hana su shiga ƙasar ne saboda takardun shigarsu ba su da inganci amma kafin haka yahudawan sayoniya da dama sun shiga ƙasa haɗaɗɗen daular laraba ba tare da wata matsala ba a ranar 15 ga watan satumban da ya gabata ne dai ƙasashen bahrain da haɗaɗɗen daular laraba suka ƙulla hulɗar jakadanci da haramci ƙasar isra'ila duk tare da rashin amincewar falastinawa da mafi yawan mutanen ƙasashen larabawa masu sauraro ƙarshen labaran duniya kenan. labaran duniya kenan kuka saurara yanzu kuma sai sauran shirye-shiryenmu inda za mu fara da shirin nan na mu koma noma tare da mustapha adam masu sauraro barkamu da sake saduwa da ku a cikin wannan fitowar ta mu koma noma shiri ne wanda muka saba kawo muku batutuwa masu alaka da noma da kiwo to a yau shirin namu ci gaba ne daga inda muka tsaya a hirar da muka bude da wani manomi daga jihar katsina dangane da bayan damina da kuma bitar abin da ya faru a damina da ta gabata da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana. a shirinmu na baya mun ji ta bakin malam musa tasiu wanda muka bayyana da cewa ba bako bane a cikin shirin namu inda ya mana bayani akan yadda munar bana ta kasance ya bayyana mana cewa an sami mamakon ruwa amma a cikin lokaci kaɗan kamar yadda tun da fari masu hasashen sararin samaniya suka bayyana lamarin da ke nuni da muhimmancin wannan fage na hasashen sararin samaniya da kuma shawarun da suke bayarwa ga manoma an kuma sami albarkacin noma kamar yadda ya kamata don haka sai dai ayiwa allah godiya har ila yau ya yi mana ƙarin bayani a kan yadda damunar ta kasance bisa la'akari da cutar mashaƙo wato corona to bayan nan sake masa tambaya akan ko bana an samu tallafi daga gwamnati bisa la'akari da bular wannan cutar ta corona da ta addabi kowa da kowa ga abin da yake cewa ai gara shekarun baya da ainihin wannan shekarai ai kamar yadda nema bayani a baya cewa wannan annoba da ta'addabi duniya baki ɗaya ta'addabi ƙasashen duniya ai ta shafi komai musamman idan ka ɗauko ɓangaren noma dama tallafin da gwamnati ke badawa mu ga manoman misalin na karkara yankunan lungu da sauransu ai bai wuce taki ba kakka daɗa ka ka ƙara taki ne suke bada kuma wannan shekarar takin ya ƙi baduwa ba su bada shi ba don haka duk manomin da ya yi noma a bana taki ya fi ƙarfinsa don haka ma namance in ma bayani can yadda ruwan ya yawa ya ɓanna saboda waɗansu ba su da taki a gonakansu don haka abincin da suka samu bai kai yadda ya kamata yadda suke samu baya ba saboda ruwan yawa amma wanda kam yake da taki gaskiya ya samu amfani fe da kima fe da tunani to gwamnati ba ta tallafa wa manoman na yanki babu ko tafin taki guda da gwamnati tallafa maganar tsare-tsaren gwamnati tsare-tsare ne a bisa takada kuma in abin ya taso yakan taso ne kawai illa iyaka kila ga manyan jami'an gwamnati wanda ma ba manoman ba ne in ma har ya wuce manyan jami'an gwamnati ya tahi to bai wuce su manyan manoma ba iyakarsu nan abinda suka samu su kurmushe tsakaninsu na haka maganar gwamnati wai ta yi ba da wani tallafi ni dai ban gan shi ba an zo kam tabbas ni misali a gona ta guda an zo an auna an yi sufiyanta an tantambaye ni to ban san shirin su ba tun da suka tafi har muka mai shuka har muka yi huda muka yi haro muka yi huda muka yi shuka muka yi har muka girbe muka kwashi kayayyakinmu ba mu ga idan wani jami'in gwamnati ba da ya zo ta wajenmu yana neman mu domin ya ba mu wani tallafi ko na maganin heshi ko na eh, ingantaccen iri ko na taki kai ko na shawara ma babu illa iyaka in kana da hali ka sai ka sai takin kan baka da shi ka ga kai bisa dawa don haka babu tallafin da gwamnati ta bamu babu wani jami'i da ya zo ya bamu tallafi to har ila yau abokin hirar tamu ya ci gaba da yi mana bayani akan abin da ya faru tsakaninsa da wasu jami'an ma'aikatar gona a ƙarshen daminar da shiga rani domin yin noma a cikin ga abin da yake cewa sai kwanan nan ma bayan an yi ni kamar sakatare ne wata karamar ƙungiya da muke da ita ta manoma wani jami'i ya tuntube ni wai za a ba da buhu biyu na taki a kayan heshin kwari maganin kwari roba hudu lita hudu da kuma na ciyawa lita hudu ga manoman shinkafa sai na tambaye na ce to ina irin shinkafai za ka bani taki baka bani iri ba kuma bayan wani lokaci kana son in medo ma da ka ce eh, tallafi ne daga bisani za ka da kuɗi sai ya shiru ya turus na ce to in kana son har in sa mutane na su ansa to sai ka bani irin shinkafa ka bani ingantaccen irin shinkafa ka bani sannan ka bani taki ka bani maganin heshin ciyawa ka bani maganin heshi na kwari sannan da famfan heshin sannan in karba amma matsawar babu wannan abu to tunda muka yi wannan magana da shi shi ma wajen wata guda bai sake tuntuba ta ba kuma na kyale shi To masu sauraro zamu mu da sa a nan saboda kurewar lokaci amma muna gaita ku zuwa mu na intanet www.hausatv1.ng/radio www.hausatv1.ng sai kuma fitowa ta gaba idan mai duka kai mu mu kasance cikin ƙoshin lafiya. madala yanzu kuma sai shirinmu na karshe wato kide-kiden iraniyawa tare da aminu ibrahim kiyawa kide-kiden iraniyawa jama'a masu saurare assalamu alaikum barkamu da raka da kuma sake saduwa da mu a cikin shirinmu na kiɗe-kiɗen iraniyawa shirin ne wanda ke kawo muku waƙoƙi da kiɗe-kiɗe daban-daban na iraniya domin nishaɗantarwa a yau ma ma dauke da wata sabuwar waƙa ce da mawaƙin na ƙasar iran mai suna hamid riza yusufi ya gabatar. هوای تو بمون بمون به خاطر تموم خاطراتمون قده پک نبینمت دلتنگ میشم بمون دلتنگ میشم بمون من و فقط ببین چه جوری واسه تو دیوونه میشم و ببین چقدر دوست دارم برای عشق تو شکستم و فقط برای عشق تو چشام و رو تموم دنیا بستم و ببین چقدر دوست دارم که ازت بی خبر بشم به خاطر تو نفس که میکشم تو بار بی هوا منو صدا بزن به خاطر تو صدای قلب من صدای قلب من من عاشق همین نگاه عاشقونه تو میشم و فقط ببین چه جوری واسه تو دیوونه میشم و ببین چقدر دوست دارم عشق تو غرورم و شکستم و فقط برای عشق تو چشام و رو تموم دنیا بستم و ببین چقدر دوست دارم da fatan masu are sun amfana sun shaɗantu da wannan waka da Hamid Rida Yusufi ya gabatar kuma da wanda za mu kawo ƙarshen shirin namu sai a wata sadar za ku ji mu ɗauke da sabuwar waƙar amma kafin nan amma duk wanda suka taimaka shirin ya kammala ni da na kasance tare da ku nake cewa ku ci gaba kan cewa rediyo voh hausa da ke nan birnin tehran kuma na iya ci gaba da biyar shirye-shiryenmu a shafinmu na yanar gizo wato www.hausatv2.ng من بهونه داره حرف عاشقونه داره راه دیگه ای نداره غیر از این که باز دوباره سر رو شونه هات بذاره میدونی حالم این روزا بدتر از همه هست آخه هر کی رسید دل ساده من رو شکست قول بده که تو از پیشم نری واسه من دیگه عاشقی جاده یک طرف هست میمیرم بری آخرین دفعه از تو قفص شدم بی نفس شدم دیگه تنها شدم توی دنیا بدون خودم راستشو بگو این یه بازیه نکنه همه حرفای تو مثل حرف سحن سازیه این یه بازیه که تو از پیشم داری واسه من دیگه عاشقی جاده یک طرف هست میمیرم بری آخرین نفر masu sauraro da wannan kuma ka kawo ƙarshen shirin na yanzu sai kuma can da dare idan Allah ya kai mu za ku sake jin mu dauke da wasu sabbin shirye-shirye daga cike da labaran duniya da dumi-dumin su a halin yanzu tayar yake cewa mu yi ni lafiya assalamu alaikum warahmatullahi barakatu.